na farkon su dai yana sanye da riga ruwan ƙasa mai tambarin tsaunuka a jiki jikinsa ba shi da girma sosai amma kana kallonsa za ka ji kamar ya fi ba girma fuskarsa cike take da gashi launin da kai ka ce bai taba aski ba a saman kansa akwai ƙawanyar farin yashi na kewayawa kamar sahara wannan shi ake cewa kwamanda farin yashi kuma yana tsaye a bayan sarki daljari a gefensa kuma wani ɗan yaro ne ko kuma ka ce wani mutum ne mai fuskar yara wanda kansa babu gashi ko kwalli ɗaya idanunsa na cike da baki mai nuna alamun kisa kana gani ka san wannan yaro ya kashe jama'a da yawa a tsawon rayuwarsa wannan yaro shi ake cewa kwamanda kashin shanu a kusa da shi wani siririn mutum ne mai dogon gemu wanda saboda tsayin gemunsa har ƙasa yake taɓa kuma ya ɗaure shi ya masa samfuri kamar na bulala amma abin mamaki shine hasken da wannan gemu yake fitowa. kana gani kasan na musamman ne wannan kuwa ba wani bane illa salsan sarki daljari na uku wanda ake wa lakabin kwamanda iskar sahara babu wanda ya san yaushe wannan mutane suka bayyana kawai ganin su aka hasali ma babu wanda ya san ko da ma can suna filin yakin ko kuma yanzu ne suka su a nan muka tsaya wancan karatun a yanzu za mu ɗora babi na 160 mai lakabin shirin sarki da lijari wato dai mun ji shirin sarki bayan yanzu a yanzu kuma za mu ji shirin sarki da lijari ko da bayyana salsan sarki da lijari sai waje ya tsid kai ka ce mutuwa ce ta gifta kowa ya rike numfashinsa sai da aka shafa sama da dakika bakwai sannan mutane suka samu damar ƙara yin numfashi yarima kere ne mutum na farko da ya fara yin goron numfashi yana kinkina yana cewa sadauki farin yashi yana magana yana nuna ɗaya daga cikin mutum ukun da suka bayyana kowa ya san wannan mutum a doron ƙasashen ƙasa sama da shekaru 200 da suka wuce yana ta sha'aninsa an rasa yadda za a yi da hatsabibancinsa asalinsa an ce dan fashin kan ruwa ne a kan ruwan bango amma mutane da dama suna ganin wannan labarin haɗa shi kawai akai domin babu shaida akan cewa ya taba yi wa wani fashi amma a shekarar 1577 bayan amur jaridar aminiya ta taɓa ɗauko hotonsa a cikin katon jirgin ruwa wanda aka gina shi da farin yashi bayan jaridar sun yi ta bibiya sama da shekaru ɗari an ce daga baya sun samu dama sun gana da wannan bibi mai suna farin yashi a hirar sun samo sa'ar jiyo izinsa wadda suka ce ta haura akalla shekara dubu arba'in amma duk wannan ba shine dalilin da ya sa kowane mahaluki a filin yakin nan ya san farin yashi ba dalilin da ya sa kowa ya san shi shine kuɗin da ururi suka saka a kansa a daidai wannan lokaci sadaukan da ke kasa suka ankare da abin da ke faruwa nan take kowa ya fara kokarin gane waɗannan mutum uku da dama daga cikin su wanda suka fara ganewa shine farin yashi farin yashi ne kuɗin irin naira miliyan 700 da doriya ne a kansa na ji an ce izzar farin yashi ta kai dubu arba'in banda shi akwai iskar sahara da kuma kwamanda kashin shanu dukkansu sarakuna ne a karni na biyar bayan am dama sarki daljihar yana da waɗannan a aji gaskiya wannan yakin ya fi ƙarfinmu ba wani ya fi ƙarfinmu mu ni ina ganin yanzu ne mu rafiyawa za mu fara azama nan take irin wannan maganganu suka balle tsakanin dubunnan sadaukan da ke kasa kankace me wannan shewa da kuwar yaƙi mai cike da farin ciki ta fara tashi daga ɓangaren rundunar sarki daljari a wannan lokaci sarki daljari ya yi gyaran murya lamarin da ya filin ya tsi sannan ya dubi zan ya ce wannan aiki ya zo ƙarshe idan kana da wani shiri to ka fito da shi yana rufe baki ya duba asifi ruwan bala'i da kwamanda jan doki kallo mai cike da ma'ana sannan ya tafa hannayensa ya ce ƙasa bakwai abin mamaki yana faɗara ko wani haske ya fara bayyana a bayansa cikin ƙanƙanin lokaci hasken ya juye zuwa hoton doron ƙasa bakwai tun daga ƙasa ta farko har zuwa ta bakwai a hankali a hankali hoton ya fara haske yana ƙara fitowa fili idan ka lura a jikin hoton za ka ga titin bayaji da za kuma ka ga doron ƙasashe bakwai sannan kuma za ka ga bangon arewa da na kudu za kuma ka ga sashen ekwatora a tsakaninsu wannan hoton yana fitowa wata katanga ta bayyana a bayansa a saman katangar akwai muridan aljanu guda bakwai suna rike da al'amudin azaba dukkan jikinsa shafe yake da ƙasar kabari babu abin da ke tashi daga jikinsu sai ƙanshin mutuwa nan take iskar da ke filin yakin ta cika da sanyi mai ratsa kashi sannan wata iska mai ɗauke da wani irin sauti ta fara tashi daga jikin kadangar hatta biyan zai sai da idanuwansa suka zaro bai ce komai ba amma lallai kana ganin fuskarsa sa al'amarin ya girmama to amma idan da shi kenan da abin da sauki ana cikin haka wannan aljanu bakwai da ke kan katanga suka fara rera waka mai ban al'ajabi waƙar kawai sauti ake ji amma babu kalma kawai komai sauraron mai sauraro ba zai iya jin abin da suke cewa ba ga wanda suka rayu a wannan zamani zamanin da sarki amra kubu ya rayu sun san wannan waka ita ake kira da wakar izza sautin wakar yare ne wanda aka daɗe da shafewa daga doron ƙasa asifi da jan doki suka fuskanci ma'anar da kallo ma'anar da kallon sarki daljari ya yi musu saboda haka nan take suka tafa su suka fara kiran mai. dukkan wasa ya ɓace daga fuskokinsu wani jan doki wanda aka gina da nigirinki ya bayyana a gaban kwamanda jan doki ya durkusa inda jan doki ya haye kansa shi kuwa asif daga hannayensa ya biyu sama ya zana wasu dalasimai akan iska yana gamawa daidai samansa wani bakin hijabi ya bayyana wanda ya fara budewa yana ƙara girma cikin ƙanƙanin lokaci ya rufe dukkan filin yakin baka ganin kuma idan ka daga kai sai shi sannan ya yi ƙaraji ya ce ruwan bala'i nan take hadari ya haɗu a ƙasan hijabin kafin a ankara ruwan sama ya ɓarke launin ruwan kalar ɗorawa ne kuma tun daga ne sai ke fitar da tiriri ko daga na haka sai na kada da kwamanda damjini suka yi tsalle suka nufi filin yakin da ya kare sadaukarsu daga bakin daga wannan bakin ruwa amma a lokacin ne farin yashi ya bace daga inda yake ya bayyana a gaban su, dole suka tsaya cak babu wanda ya sai wuce yarima sani da kiru suka yanki wata hanyar za su wuce amma kashin shanu ya sha gabansu haka na faruwa iskar sahara ya bace daga inda yake ya tare ɗaya hanya cikin ƙanƙanin lokaci aka saka su bihanzin a tsakiya bihanzin na tsaye suna kallon kallo da dalzari ya san cewa bai isa ya motsa ba shi ma sarki dalzari yana tsaye yana kallon bihanzin bayan ɗan lokaci ya dubi Birazin ya ce na san wannan takobin taka ba ita ce asalin dawwaman mansara ba saboda haka zan baka daƙiƙa goma ka fito da haƙiƙanin takobinka idan ba haka ba kada ka zarge ni duk abin da ya faru da kai ka zargi kanka bayan zan ya haɗe kira amma duk da bai ce komai ba amma duk da haka bai ce komai ba a gefe guda ruwan sama launin ɗorawa ya fara zuba a cikin filin yakin nan take ihu mai cike da firgici ya fara tashi daga bakin sadaukan da ke cikin filin duk abin da ruwan ya taɓa nan take yake narkewa ko ƙarfe ko riga ko jikin mutum ko ƙasa komai ya taba narkewa yake nan take filin yakin ya ruɗe ya rikice da kuka da ihu idanuwan sadaukai ya raina fata wayo wayo kwamanda kwamanda wayo a kawo mana agaji amma abin mamaki ruwan baya zuwa wajen sadaukan rundunar sarki daljari ko daga nan aka sai ragowar sadaukan suka rufe ido suka nufi ɓangaren suna ihu suna neman agaji Kan ka ce me wannan har sun kusa cewa har sun fara jin alamun rahama a ransu amma a lokacin suka ga wani katon tsauni ya bayyana a gabansu a gaban tsaunin akwai wani jan mahayi kan jan doki rike da jan mashi yana haske kai ka ce wani ɗan aikin mutuwa ne ya bayyana nan da ake suka buɗe baki suna hawaye kwamanda jan doki kwamanda ya dube su ya yi murmushi dama can kwamanda jan doki kyakkyawa ne amma da ya yi murmushi sai ka ga kyawunsa ya ƙara fitowa sai dai kuma a lokacin duk wanda ya kalle shi zai ga idanuwa cike da azabar yaƙi wanda har riski ya buɗe baki ya ce ina ba ku shawara kada ku haura wannan layin nan da ake sadaukar suka dubi inda hannunsa yake nuna suka iske wani ɗarin ƙaramin layi wanda sai ka yi da gaske ma zaka gan shi babu wanda ya san yadda aka yi layin ya zo wajen babu wanda ya san sanda aka zana shi washin ma zana shi jan doki ya yi da kansa ko kuma wani ne ya yi shi ana a yayin yakin amma dai akwai layi a wajen ba shiri suka ja tinga suka tirje babu wanda ya sai haura gaba kura baya da masa tsakiya mutuwa suna tsayawa ruwan ya ƙara tsugewa tuni gashin kansu ya fara narkewa yana ba da wani irin wari mara daɗin ji tun suna ihu murya su ta fara disashewa hawayen idanunsu ya kafi ana haka wani sadauki ya yi kururuwa ya yi ta maza ya yi kan layin ya tsallaka ya yi kan jan doki yana kururuwa yana kuka yana neman agaji amma kafin kafasa ta dara ƙasa wani irin nauyi kamar ana matse shi da tsaunuka ya bayyana kansa nan take ya yi dana sanin tsallaka layi ya ɗauke kafa da ni ya koma amma kafin ya koma jikinsa ya yi bindiga a jini da rididdigaggen nama ya fallatsa ina jan doki ya murmushi amma bai ce komai ba da farko sadaukan suna tsoron kiran sunan biyanzu saboda haka kwamandin kawai suke ta kira amma da suka ga mutuwa nan take suka fara kwala wa biyanzun kira domin ya kawo musu agaji sarki ka taimake mu kai muke wannan yaƙi ka kawo mana agaji sarki hanzin sarki hanzin sarki bihanzin dalzari ya ajiyar zuciya ya dubi hanzin a zahiri tun farkon yakin zai iya sa asifu da jan doki su yi wannan kisan gilla amma baya son kashe mutane haka saboda saboda wannan dalilin ya sa a dakata da wannan kisan gilla amma a halin da yake ciki ya san lallai akwai wani shiri akwai abin da bayanin yake kullawa kuma akwai abin da yake jira shi yasa yake fito da hakikanin dawwamamman saransa saboda haka ya ba wa asufu umarni domin ko hakan zai sa bayanin ya sadu da ya fito da shirinsa bakin maraya kai suke kira in ji sarki daljari amma bayanin ya shiru kamar bai ji mai daljari yake cewa ba asali ma rufe ido ya fara magana a ciki ciki kamar yana yi wa kansa rada kana ganin halin kana ganin haka sai ko da ganin aka sai hankalin kwamandinsa da 'ya'yansa ya dawo kansa suka kasa kunne suna jin mai yake cewa bayan ɗan lokaci maganarsa ta fara yin sama inda suka ji mai yake cewa bautar takobi rayuwa don takobi mutuwa don takobi nan take suna jin wannan kalmomi nasu su ma suka amsa da cewa rayuwa don takobi mutuwa don takobi bautar takobi nan take ta sautin muryarsu ya haɗu ya fara yin sama inda ya fara shiga kunnuwan wanda ke nesa nostalgia na bayan armad na ganin abin da ke faruwa tuni jinin ta yawo tana ta kokarin yadda za ta taimaki mutanenta da yan uwanta da mahaifinta ko da ta ji abin da suke cewa sai hawa ya fara kwaranya daga idanuwanta ba don komai ba saboda abin da suke faɗa shine wuridin da ake faɗa a garin jekis idan an zo mutuwa nan take ta kalli armad sannan ta juya ta kalli biyan tana tunanin abin da za ta hankalinta ya yi mummunan tashi har martini idanuwansa suka yi tatawar kai ka ce jini ake zubawa a cikinsu jijiyoyin jikinsa sun yi birɗin birɗin sama da mintuna ashirin kenan suna ta fafatawa da uzun tunda suka fara yake zuƙar izza daga miyurarsa yana ƙara wa kansa wanda hakan yake ƙara masa ƙarfi amma a duk lokacin da ya samu damar tarwatsa al'amudin uzuni sai al'amudin sai uzun ya ƙara haɗa wani armadi ya kururuwa ya uzini ya kururuwa ya dubi armadi ya ci kai yaro tun kafin a haifi kakanka nake yawo a duniyar izza kana tunanin zaka iya cin galaba a kaina ka daina mafarki bari ka ji na baka wani sirri wanda ba baka sani ba sinadarin na girinki na ba shi da karfi idan ka kwatanta shi da sauran yan uwana da suke cikin ashura amma ni kuma saboda jinina na uzu jinina na kabilar uzus ina da wani sirri ka san wani sirri ne uzun ya ƙara bajewa da dariya sannan ya ɗora da cewa ni kaɗai nake da nagirinki wadda ba ta tsufa kuma ba ta ƙarewa kamar yadda jikina shi ma baya tsufa kuma baya mutuwa kuma baya ƙarewa abun kunya ne a gare ni a ce wani ɗan tatsitsi kamar kai wai zai ja da ni da sannu za ka gane kuskurenka armada ya girgiza kai tare da nuna uzuni da ɗan yatsa ka siyar da ni a matsayin bawa ka batar da nusi ka sace matata kana tunanin hukunci ba zai biyo ta kanka ba ka manta da abin da na faɗa maka a baya na riga na yanke shawara kashe ka zan yi har da na faɗa haka ya ƙara ɗaga hannayensa ya danna a kan miyurarsa nan take bakan gizo ya keto ta cikin hijabin da asif ya sa ya rufe sama saman a saman bakan gizon ya bayyana a daidai saman armad yana bayyana izza armad ta fara yin sama daga izza dubu goma zuwa dubu goma sha biyar zuwa dubu ashirin kankace mai wannan izza ta hau ta kai dubu talatin nan take bakan gizo ya tarwatsa hijabin sannan ya rufe sararin samaniya duk inda mutum yake a doron ƙasa yana ganin wannan bakan gizo babu abin da kake ji sai ajiyar zuciya ana nuna wannan bakan gizo bakan gizo mai haskaka duniya a duk sanda ya bayyana yana da launin ja amma ko da izza armar ta ci gaba da karuwa tana sama sai launin sa ya ci gaba da canzawa a halin yanzu izza armar ta kai shekaru dubu talatin sannan kuma kala ta uku ta bayyana a cikin wannan bakan gizo akwai ja akwai baki kuma akwai ruwan dorawa armad ya ƙara kururuwa ya danna hannayensa a cikin biyurarsa wani hayaƙi kamar ana tafasa ruwa ya fara tashi daga jikinsa nan take izzarsa ta ci gaba da yin sama dubu talatin da ɗaya dubu talatin da biyu nan take wata kalar ta ƙara bayyana a cikin wannan bakan gizo wato launin fari sannan a yayin da izzar armar ta kai dubu talatin da biyar launin shuɗi ya ƙara bayyana wanda ya haɗa launin ɗaiɗai suka cika launi biyar kenan a cikin wannan bakan gizo ja da baƙi da ɗorawa da kuma fali da kuma shuɗi amma ina har yanzu armad bai ƙoshi ba izarsa ta ci gaba da yin sama tana ƙaruwa dubu talatin da shida dubu talatin da bakwai dubu talatin da takwas dubu talatin da tara dubu arba'in har sai da ta dangane da izar shekaru dubu arba'in daidai a lokacin sanyin babban sihiri ya sauka kankara ruwan toka ta fara zuba daga cikin bakan gizon kamar ana ruwan sama sannan kuma launi na shida ya fara bayyana a cikin bakan gizon launin kore launuka shida sun bayyana ga kuma sanyin babban sihiri yana sauka a lokacin ankoki na baƙin ƙarfe ba zato ba tsammani suka zubo daga sama daga cikin dutsen hajaran ururu suka rufe sararin samaniya armad na ganin su ya ji kamar an ɗaure jikinsa ta yadda ko da yana so ba zai iya ƙara yawan izzarsa ba ya kai ƙololuwan matakin da zai iya zuwa a doron ƙasashen ƙasa dama can wannan abu ne sananne cewa shekaru dubu arba'in su ne kololuwa abin da sarki su ai ya yadda al'ummar da ke rayuwa a doron kasashen kasa samu babu wani wanda ke rayuwa a doron kasa ta biyu zuwa ta bakwai dai isa ya wuce wannan mataki duk wanda ya zo wannan mataki ya kai inda hake na inda ya bashi da idanuwan ururu da ya fuskanci abin da ke faruwa sai ya manta da ƙara yawan izarsa ya juyo da hankalinsa kan uzunu a halin yanzu ahmad yana ji kamar zai iya halaka ƙasa guda bakwai da ɗan yatsa kaɗai hatta ƙasa ma baya ji za ta iya ɗaukansa aƙalla ya ninka ƙarfinsa na da sau hamsin saboda haka babu buƙatar ya damu da wannan iyaka burinsa kawai a wannan lokaci uzin ya karɓo kunci. harmad ya ɗaga hannayensa waje waje guda inda ya rufe idanunsa sannan ya ambato walkiya kalma ɗaya ce amma yana faɗar ta duniya ta yi duhu komai da ke duniya ya fara juyewa zuwa sinadarin walƙiya sama ta juye zuwa walƙiya ƙasa ma ta juye zuwa walƙiya kai hatta makaman yakin da aka jefa a ƙasa juyewa suka yi zuwa sinadarin walƙiya kai hatta mutanen da ba su yi saurin guduwa ba tuni juyewa suka yi suka narke zuwa walƙiya armad ya ƙara ambaton wani ɗalasimin suka dukkan wannan walƙiya ta haɗe waje ɗaya sannan launuka suka fara bayyana a jikinta sai da launi ɗaiɗaya har launi bakwai ya haɗu a jikinta kamar launin da ke jikin bakan giza abin mamaki sai dukkan wannan walƙiya ta fara tunkaro inda armada yake sannan gangace me wannan wannan walƙiya ta fara shigewa hannun armadi na hagu tana haɗewa zuwa hannun aradu wanda ba taɓa ganin irinsa ba a karo na farko tun bayyana uzunu tsoro ya bayyana ƙarar akan fuskarsa wannan walƙiya ba irin ta baya ba ce lallai idan ya bari ta dake shi kai tsaye ko gawarsa ba za a gani ba nan take ya danna hannunsa a cikin kirjinsa lamarin da ya sa wata katuwar takarda mai zanen mai ta bayyana a jikin kirjinsa uzini ya yage takardar nan take izinsa ta fara yin sama wani bakin abu yana fita daga jikinsa idanuwansa suka yi jajawar wannan ita ce fasahar da ya amfani da ita ya raya a lokacin yakin littafin takobi saboda haka yana da nutsuwar cewa babu wani hari da zai iya halaka shi in dai yana da wannan fata wadda ya gada daga jininsa na uzus a daidai wannan lokaci hannun armad na hagu ya juye zuwa gidan walƙiya tuni ya zuke dukkan walƙiya kawai haske ne yake tashi daga jikinsa amma bai wata wata ba ya afka wa uzuni yana dira ya aika masa da hannun arada nan take iska ta dare gida biyu wata kofa ta bayyana wadda ta tinkari uzurin gadan-gadan kafin maya an kare ta cin masa ya yi ƙoƙarin saka takobinsa ya kare amma duk da haka walƙiyar ta haɗiye takobin sannan ta haɗiye shi nan take jikin uzun ya fara narkewa cikin ibta ido da bismillah babu komai da ya rage sai zuciyarsa kawai akan iska tana lilo shi ma hannun aradin a wannan lokaci ya tarwatse ya kare. to anan za mu dasa aya sai kuma idan allah ya kai mu karatu na gaba wanda zai zo muku nan ba da daɗewa ba insha Allah kada manta danna mana subscribe domin jin ci gaban wannan labari sannan kuma danna mana alamar kararrawa kuma danna mana like idan kuma ana da wani comment ko wani abu wanda ba a gane ba a cikin littafin nan a sa mana shi a cikin